Assalamu alaikum matasa. Studio Kalangu ya so gabatar da labarun nasa da fatan kuna lafiya. Ni Rakiya Arimi tare da Fantastic Fanta Shamsu. Fanta ya kike? Lafiya kalau kai kike wallahi baki da gaskiya. Ya har ya zaki bude shirin ki ba tare da kin ma ɗan uwa mata barka da sallar su ba a yau. Gaskiya ce fa Fanta. To a madadin dukkan ma'aikatan Studio Kalangu musamman matasa muna musu barka da sallar mata. Da farko dai Fanta a yau za mu yi magana game da taron da aka fara a Agadez wanda majalisar matasan gundumar ta yi kan haɗin gwiwar tsakanin matasa da fds tarihin yau kuma yana magana ne bisa wani matashi gajiyayye wanda ke kira kujeru a jihar zandar kuma a shafin wasanni za mu yi magana game da wasan paralympic de marrakesh wanda aka gudanar da shekarar 2020 A cikin shirinmu na yau kiki za mu ji kuma labarin wata matasha mai sarrafa tita Sunanta da Bibata Haruna shekarunta 29 tana kuma yin wannan aikin ne a nan babban birnin Yamai. Ta shahara wajen gyara citta da kuma amfani da ita wajen yin lemun sha. Tabbas yau wannan aikin nata ya taka rawar gani cikin rayuwarta. Sai mu saurari rahoton da Habibu Garba ya shirya mana. Ke ta ko gani daga dai. Da irma dan burora ga Busassar citta muke sai mu daddaka ta, mu feta ta, mu kai a niƙa sannan mu shiƙa ta sai a tace ta bayan an tace ta sai mu tafasa ta sai ta yi kauri sannan a saka sikir ana sanya a kowace tiya kilon sikari guda biyu sannan mu tuka ta muna sa aromatic mutane na son shi sosai tun da sahi shi wannan lemon kadai ne ake ta saya yanzu ma ya ida sai da ni kira gida a kawo mini wata sai kuma fannin bada ilimi da ake gudanar da wata gasar wasa kwakwalwa wadda aka yi walakani da school challenge ko ya nema kiki haka ne wannan kuma don bunƙasar da al'adar kyau tsakanin ɗaliban makarantar citadel ta kaddamar da fitowar farkon gasa tsakanin makarantu Haka ne ke gumtun watan janvier ake ta shirya ita wannan gasar wadda za ta wakana nan da sati biyu da Allah ya kai mu na rai. Za ta kuma samu halartar makarantu guda goma sha shida na babban birnin Yamai na gwamnati da kuma na biya. Wannan karo a wannan shekara mun zaɓi makarantun boko goma sha shida ne na gwamnati da masu zaman kansu. Manufar shine yaya za mu jawo hankulan ɗalibai su ƙara ci gaba da kuzari. Mun shirya gasa ne ta tambaya da amsa ta hanyar wannan tsari mun ga cewa kowane ɗalibi zai iya yin ƙoƙari da waɗanda ba su da ƙoƙari ta hanyar halartar wannan za su ƙara ƙoƙari. Wannan ne makaranta ta goma. Mun fara ne a watan Janairu nan da sati biyu za mu ƙarasa matakin tankaɗe. Hamadu Hassan Abdulaziz kenan ɗaya daga cikin masu shirya wannan gasar. Yanzu kuma sai mu kaɗa Agadas inda ƙungiyar Rai Nijar ta shirya a ƙarshen satin da ya gabata wani taro akan ƙarfafa haɗin gwiwar tsakanin sojoji da jami'ai. jami'an tsaro da matasan jihar. Abokin aikinmu Anise Karim ya shirya mana wannan rahoton. Me yasa zaɓin matasa kuma waɗanne maradu ne ake son cimma ta hanyar wannan muhawara samun amsoshi tare da Shebu Sanusi na ƙungiyar ONG Rai Niger. Matasa su ne sahun gaba a fuskar rashin tsaro saboda kamar yadda ku sani su ne suke shiga a cikin ƙungiyoyi. Abin da muke so mu cimma su tsaya da ke baiwa jama'a su samu tattaunawa akan batun tsaro. Kasancewa a wannan muhawara shugaban matasa Abdurrahmanu Kutata ya tabbatar tabbatar da cikakken haɗin gwiwa tare da matasa ga duk wata buƙatar da ake so da su. A yau saboda tsaron mu ne muke son fallasa waɗansu halayya da ba su da kyau. Za mu yi haɗin gwiwa na taimakawa a duka lokacin da aka tashi buƙatar haka na fallasa abubuwan da suke kawo mana a jihar mu da ma ƙasar Nijar baki ɗaya. Wata muhawara da ke da manufar kafa wani tsari a dokance domin ganin jami'an tsaro da matasa suna haɗuwa akai-akai domin yin yin tarjama ta fuskar bayanai na tsaro. Sai kuma takaitaccen rahotonmu na yau inda cikin shi za mu ji tarihin wani matashi mai fama da nakasar kafa wanda yake kera kujerun ɗaki gadaje da sauransu a birnin da magaram. wai fanta kin san da aikin nan ya soma shi ne tun yana karami mm. sunan shi kuma sani ibrahim sai mu saurari rahoton da habibu garba ya shirya mana a hannun rigarsa na ɗaya har zuwa gwaiwa hannu guduma a hannunsa na dama matashi sani ibrahim na buga kusa kan katako yana kera kujerun falo na zamani sani ya rasa kafarsa ta hagu ne tun yana da shekaru biyu bayan wata cutar shan inna a yau yana da shekaru talatin da hudu yana da aure da ɗa namiji guda shine shugaban wani wurin aiki na kafinta a unguwar tudun Jamus a birnin Zandar. Sani ya fara wannan aiki a shekarar 1999 a lokacin da ya bar karatun firamare a ajin CMD musamman ma dalilin goyon bayan mahaifiyarsa. Ni a rayuwa ta gani nake oh, na kasa in mutum ya so ne jami'a da kanshi na kasashe. tunda ni press kaga wannan abun beje ne na komi na yi shi a ciki haffiye da abin da mutane ma ba su zato a cikin aikin nan na same shi ina tsaka samu ma salon dai kawai an buga ta da ni ido na ya ganta kawai Allah da na yi ta ko importage ko a cikin katalog aka wudo ta. A cikin aikin kafinta ne Sani yake cin muryarsa a halin yanzu yana da 'yan aiki hudu a wurin aikinsa a cewar Usman ɗaya daga cikin abokan cinikiyarsa Sani mutum ne da ya kamata a ƙarfafa ma kwarin gwiwa musamman ma a wannan bangare inda aka lura da yawan matasa nakasassu da majiya ƙarfi da ke rungumar sana'ar bara. A yau Mamman Sani duka da nakasar da yake da yana aiki tukuru don neman haƙƙinsa. sannan yana horar da matasa kun san a cikin zamantakewar mu da an ce mutum yana da nakasa to ba abin da ake duba sai barace barace alhali shi mamman sani ya tashi tsaye-tsayen daka inda yake kera gadaje kuma ya zama abin misali a cikin wannan jihar haka ne fatan wannan matashin kafinta shine na ganin wurin sa yi girma amma duk da haka yana Allah wadai da ja da bayan tattalin arziki a birnin Zandar ya kara da cewa kwararan mutane wajen wannan aiki na dogaro da yawan bukukuwan aure a Zandar. Yanzu kuma sai shirin namu na motsa jiki. Ƙungiyar wasan motsa cikin gajiyayyu ta halarci wasannin da suka gudana a garin Marrakesh ƙasar Morocco daga 23 ga watan Fabrairu zuwa 1 ga watan Mars na wannan shekarar ta 2020. Daraktan fasaha na Fenispa tarayyar 'yan Nijar na wasannin gajiyayyu ya yi bayani game da ayyukan fasahar jakadu hudu na ƙasar Nijar. Ga ƙarin bayani. yar wasa Fati hamidu ta yi gudun tsalle na mita goma sha uku ta zama ta goma a cikin 'yan wasa goma sha hudu a fannin nauyi ta yi gudun mita biyar ta zama ta goma a cikin 'yan wasa goma sannan dan wasa da yabu ibrahim ya yi gudun mita ɗari a cikin dakika goma sha biyu ya zamo na shida a cikin 'yan wasa goma sannan tsalle na ƙasa ya yi tsalle na mita biyar ya zo na bakwai a cikin 'yan wasa goma sannan dan wasa abdul Abdullahi Habi ya yi gudu mita 100 a cikin dakika 12 ya zo na tara a cikin 'yan wasa goma. Ƙarshen labarin namu kenan za ku iya kuma sauraron mu bisa kan lambar uku biyu biyar idan 'yartal gare ku